Dokta Sagir Muhammad muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu domin tattaunawa da kai. To a dangane da wannan hari da za a ce ko kuma kutse na shafin intanet ko kuma na'urar kwamfuta da fari za mu so a yi mana tsokaci wace dama ake samu har a kai ga cewa an aikata wannan ta'asa. Wato Malam Nura kamar yadda ka shina, kamar ka zo ne ka je fili ka zo za ka gina gida. Dole dai kai kofa wadda kofa mai kwari saboda in kana cikin gidan nan naka ka zauna lafiya lau ba ka tunanin ko wani zai zo ma kutse. To haka shi ma yanayi na irin bayanai da kuma tattare-tattaren lissafi kusan yanayi ne irin wannan duk yayin da aka ce ka yi wata manhaja wadda za ta tattara maka wasu bayanai ko wasu ƙididdiga na wasu abubuwa dole ya zamanto ta arkinta ta ta hanyar da ɗin lissafi ne babu wani wanda zai iya zuwa ya samu dama ya shiga balantana ma ya tunanin canja maka lissafi dan ka bata haka ba wannan kariyar ba wannan shingen to za a iya samun wasu su kuma suna nan dama a duk abin da suke kullum suna cikin yanar gizo hangen su da bincike da zakule zakulen su shine suna neman irin wa'annan wuraren da sun zo shi gaba suka ga kofar gidan ga abu dafa yau duka abin da suka samu kaman inda akwai wani abu amfani za su dauka inda kuɗi ne ko ma mai daga na da za su kuma wasu ba su yi ba akwai wanda su kuma burin su ma kodin su shiga ba daukar za su ba su yi ma kaca kaca faɓata abubuwa din kenan su burin su ya cika shin ita ma wata manhaja ce ake ƙirƙira wadda take zama a matsayin kamar bango ko kuma ƙyaure da zai rika kare waɗannan bayanai kwarai kwarai da gaske ita ma al'amari ne shi ma mai zaman kansa akwai kuma mutanen da su suka yi shuhura ma wajen ƙirƙirar irin wannan katanga din ko shinge ɗin da zai baka kariya duka gasunan iri daban suka faski ne duk gasunan da iri daban-daban duka wa'annan wa'annan kaga ai application suke kakkarewa ko ba haka ba mm. abubuwa da yake amfani da siyo da gobe manhaja ta ta kwamfuta din amma ai akwai abu na musamman misali ka kirki wata manhaja wadda za ta tattara bayanan yadda za ka dinga biyan albashi a ma'aikatarka ko a wata babbar hukuma ko kuma wata manhaja ka kirkira wadda za ta dinga take da alaka da yadda kake ajiya ko ƙiddiga kuɗaɗen ku a banki da sauransu shige da fice naku na banki da sauransu wannan za ka samu ƙwararru ne wanda suka yi hura suka gwanance wajen ƙirƙirar irin wannan shingen su za su yi maka kuma shingen nan ma hawan hawa ne akwai shinge da za su yi maka wanda iki ba wanda za ka gani ba ne ƙarara a'a wato kamar software ne haka da za su yi ko kuma wani shingen kuma za ka kamar wata na'ura ce ta musamman ake cusa mata wannan bayanai na shingen sai ka haɗa da na'urarka a wannan karan abin ya zo da sabon salo don za a ga ita wannan manhaja mai dauke da illa ta kulle dukkanin muhimman bayanan sai a buƙaci sai ka biya kuɗi da ya kai har dala ɗari uku kafin a ce an sakar maka su eh, shi kuma wani tsokaci za ka yi dangane da haka Malam Nura, kamar akwai wani haɗin baki, ta gane harka ce dai ta wato jari hujja, harka ce ta Yahudanci, harka ce ta neman kuɗi, na gaya maka ni ana nawa fahimtar akwai wata kafa ko kuma ta gaba ta haɗin baki ko haɗin kai don dai a tsira da 'yan daloli da kuma 'yan canji dai haka hmm. tsakanin masu kirkirar su wannan shinge da kuma wanda suke kirkirar su kuma yanayi yawwa illa da gaske irin su wannan bayar su da sauransu sai akwai haɗin baki jari hujja ce dai bayar da zaka kuma ba za ka kauce mata ba